Coup de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba biyar ga watan Oktoba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar da ke kula da 'yan wato rundunar 'yan sandan Najeriya ta sallami wasu manyan jami'an ta bakwai tare da ragewa wasu mukamai. To koya ya ƙwararru a fannin tsaro ke kallon wannan lamari? mataki ne mai kyau wadda kuma zai taimaka wurin kasancewa hannunka mai sanda ga sauran 'yan sanda sanin cewa idan suka yi laifi akwai ladabtarwa. za kuma ku ji yadda dubin wasu tsaffin fursunoni ta cika bayan da suka yi garkuwa da wasu ƙananan yara a kamaru da kuma wato shirin ciwon ya mace kama fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta kori wasu manyan 'yan sanda bakwai daga bakin aiki, tare da rage mukami ga wasu 'yan sandan. Ga wakilin Hassan mai na kaina da karin bayani. Hukumar kula da aikin 'yan sandan Najeriya, wacce a yau take kawo ƙarshen taron karo na goma sha biyar a nan birnin Abuja. ta ɗau matakin irin na ba sabin ba inda ta amince da kolar wasu manyan jami'an 'yan sanda guda bakwai daga bakin aiki kana kuma ta amince da ragewa wasu manyan 'yan sanda su goma mukami da aka same su da laifin wuce gona da iri yayin gudanar da ayyukansu hukumar kazalika ta kuma ja kunnen wasu 'yan sanda su goma sha uku za kuma a baiwa wasu 'yan sanda guda biyu takardun gargaɗi kana an wanke wasu ƙarin guda hudu waɗanda ba a same su da laifi ba to ko ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaron. 'Yan sanda da hukumar 'yan sandan suna da matsalar martaba tsakanin yadda 'yan ƙasa suke kallon su. A takaice dai akwai gibi ko rashin yadda tsakanin 'yan ƙasa da wannan hukuma kuma yana cikin matsaloli da yake shafan bangaren tsaro a ƙasa. To tattare da wannan shine rashin ladabtar da 'yan sandan da suka saba ma ka'idoji da doka na aiki da kuma na ƙasa in in ba za ka manta ba a baya bayan nan shi wanda ke shugabancin wannan hukuma ya ajiye aiki cikin korafi da aka yi na dangane da dalilai shine kin saka hannu a matakai na horon 'yan sanda waɗanda ake ganin suna da laifi da kuma matsaloli wanda suke tattare da shi wata wannan ma'aikata to a takaici dai wannan mataki wadda ita ke wadda take riko na wannan ma'aikata na horon 'yan sanda mataki ne mai kyau wadda kuma zai taimaka wurin domin kasancewa hannunka mai sanda ga sauran 'yan sanda sanin cewa idan suka yi laifi akwai ladabtarwa. Mai shari'i kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja wanda ya ba da wannan mataki ya kuma ce akwai ƙarin hanzari. Duk da an yaba musu ya kamata a ce a gaba an san irin laifuffukan da wa'annan ma'aikatan tsaro suka yi da kuma irin lokacin da aka ɗauka ana tafiyar da wannan hukuntarwa tasu. Saboda in ka lura kwanan nan shugaban wannan hukuma Muslim Smith ya sauka wani kuma ya karba yake to za ta iya yiwa cewa wa'annan hukunce-hukunce ne da aka danne su ko aka kiyin su ko ake jan kafa a kai shekaru da yawa da suka wuce an mutum ya lura sai ga al'adar 'yan sanda ce ko ina a duniya suna yin kokari su kare nasu su boye abin da za su iya boyewa akan kazantar da take cikin ayyukansu jama'a suna da sha'awar su san yanda ake tafiyar da wato hukuncin yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi domin sassaita aikin 'yan sanda a Najeriya. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Jami'an tsaro a Kamaru sun ce sun yi nasarar cafke wasu tsaffin fursunoni biyu bayan da aka zarge su da laifin yin garkuwa da mutane tare da karɓar kuɗin fansa. kamar da za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Rabi ya aiko mana daga Gondere. Saidu ɗan shekara 23 da Musa mai shekaru 29 tsoffin firsinoni ne sun yi amfani da wukaki a lokacin da suka kama yara domin neman fansa tun tashin fari suka sauka unguwan beka suka yi wuf suka wawushi Hassan mai shekaru goma sha uku suka ɓoye shi a waje mai sirri amma saboda rashin tsoro da kuma jarumta ya tsere. Ina da wuka ya min barazan cewa zai kashe ni. She daga bisani she ya ce ma matar shi ne ko kuma 'yan matan shi ta yi mini abinci. Kenan she suka ɗauki hankalin su a kaina. She na yi amfani da wannan daman na tsere. Hakan bai sa miyagun sun fasa nufinsu ba. sun riski hadijatu cikin barci suka yi awon gaba da ita a unguwan bamyanga hadija yar shekara goma sha uku ne sun kira mahaifinta domin tambayan fansa cikin gaggawa Eh. Ni ne mahaifin Hadiza da suka kira ni a waya suka ce min a kashin gaskiya aka turo su kama ko da suka zo ba su ni a gida ba suka samu Hadijatu cikin bacci shi suka ɗauke ta suka tafi da ita. Yanzu dai suka ce ina so gane yata dole ne she in yi da gaske in tura musu eh, miliyan ishirin in ba haka ba ba za su sako ta rai ba. Muka yi ta je cece kuce da su akan bana da kuɗi sosai ba zan iya tura musu ba duban matsin lamba she na tura musu da abin da zan tura daga nan ne suka sako ne. a sakamakon binciken sirri jami'an tsaro sun cafke miyagun kanal kagombe jean pierre mai iko da rundunan jihar adamawa ya kara da cewa a nan da ina yi ma wato aini iyayen yara godiya da haɗin kai da suka bamu wajen gabatar da wannan binciken sirri wanda a sakamakon shi ne muka samu muka cafki waɗannan mugayen saboda haka za mu ce gaba da bincikenmu shashe in mun ga abin da ya kwance ma wato buzu naɗi saboda haka muna roƙon dukkan yayin yara da ma zaunan wato wannan yanki su dosa ba mu haɗin kai don ganin cewa an magance wannan wannan batun ya zama ruwan dare la'akari da yadda kowane sati shi an samu walau an makaranta makiyayi walau tajiri ko ma'aikacin gwamnati wani masani gani yake yi cewa yankin adamawan kamaru ta yi asaran gaske tun tashi shekaru 2013 ma'abuta ƙauye sun bar waje makarantu sun rufe mutane sun talauce muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan wajen cibiyar adamawan kamaru To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Ƙungiyar al'adar reshen yankin Sahel, JNIM, ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a burkina faso wanda ya kashe sojoji fiye da goma a watan jiya in ji kungiyar leƙen asirin site a ranar talata mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke dauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin burkina faso a ranar 26 ga watan satumba kwanaki kaɗan kafin ƙasar da ke yammacin afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na biyu a bana Ƙungiyar JNIM ta yi kirarin cewa ta ɗauki nauyin wannan harin na kwantan ɓauna. Kuma ta ce ya haifar da gagaruma hasarar tattalin arziki ga makiya, kuma ya kai ga samar da sauye-sauye a cikin sojojin Burkina Faso, wanda ya kai ga juyin mulkin soja, in ji sanarwar ta site. An gano garawakin sojoji goma sha ɗaya sannan kuma kimanin fararen hula hamsin sun ɓace bayan harin, in ji gwamnatin da ta gabata. sai dai wata takardar tsaron cikin gida da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a ranar Talata ta ba da rahoton mutuwar sojoji 27. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa Amurka na shirin sanya wa Iran ƙarin kuɗaɗe a wannan makon saboda kai hare-hare ga masu zanga-zangar adawa da gwamnati kan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan ƙasar suka tsare ta saboda ta rufe gashinta da hijabi. Biden a wani sharhi da ya yi ta shafin Twitter bai yi ƙarin haske kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan gwamnatin Tehran ba. Amma ya ce, Amurka na tare da mata Iraniyawa da 'yan ƙasar Iran waɗanda suke zabar da duniya da bajintarsu. Za su ci gaba da goyon bayan 'yancin 'yan Iran na gudanar da zanga-zangar lumana. A ranar ta biyu kenan a jeri da fadar White House ta yi magana akan Iran. kan zanga-zangar adawa da mutuwar mahas amini mai shekaru 22 shekaru da dama kabilu da ƙauyukan somaliya sun yi ƙoƙarin bijirewa bukatun ƙungiyar Alshabab ta 'yan ta'adda waɗanda ka iya haɗa harajin da ake kira zakka na dabbobi makamai da yara maza da za su iya zama mayaka kuma tsawon shekaru Alshabab tana murƙushe 'yan tawayen yankin yadda ya kamata yawanci cikin rashin tausayi a farkon shekarar 2018 mayakan kungiyar al-shabab sun karbe ƙauyen gulani a yankin shabel ta tsakiya da ke arewacin magadishu inda suka buƙaci mazauna garin da su ba da gudunmawar kuɗi da bindigu da yara maza wani manomin yankin mai suna hibad ali dasar ya ce ya gwammace ya mutu da ya miƙa ɗansa wanda bai kai shekaru goma sha biyu ba a lokacin al-shabab ta mayar da martani ta hanyar ɗaukar hatsin da ya noma suka kona gonarsa in ji mataimakin magajin garin kadal muktar muhammad mahmud wanda ya san shi da sarɗin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. to kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. Yan zakin daura ɗan amadu yan shaman bautar da musa.

kanan dabo ta zo ta kyaye tamsan zazzau bai fanda nan na mai ɗaki kaduna ke rufe mamman fiyade lafiya ɗaki mamman baban balade madamu tafiya sa kaduna bashar ya kuma ɗauko maganar gwamna komo yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti sha takwas na safe kenan da minti sha a nigeria da jihar kamaru da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti sha Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. albarkacin wannan rana mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. cewa a yau mata suna da damar fafatawa a fannonin rayuwa har ma su shugabanci a wuraren ayyukansu al'adar dan arewa a game da 'ya mace a koda yaushe ita ce ta kasance karkashin kulawar wani namiji ko da ko tana aiki ko sana'a To a yau shirin ciwon ya mace zai yi waye ne wanda bahaushe ya kance hadin tafiya akan wani al'amari mara daɗi wanda ya auku a jihar Kano ba domin tattauna batun ba amma sai dai don tattauna abubuwan da suke kewaye da wani al'amari domin kiyaye aukuwan makamancin wannan al'amari nan gaba. domin tattauna wannan maudu'i kun karɓi bakoncin malam adamu garba muhammad fatima muhammad da kuma rukayya muhammad harun yar gidauniyar women on stage initiative zan fara da kai malam adamu ɓo batun kulle alaka tsakanin mace da namiji musamman a arewa babu laifi kula alakar kauna ko soyayya tsakanin mace da namiji amma masu iya magana sukan ce soyayya takan sa mai yin ta baya jin komai sai abin da zuciya ta raya masa shi wannan al'amari da muka tsinci kanmu zan iya cewa a arewacin najeriya da ya shafi mata ko in ce 'yan mata ko kuma abu ne da kuma ake ta samun matsaloli ga maza ko in ce ga mata musamman a wurin abin da ya shafi zamantakewa duk da dai ba za a ce wai soyayya ba faɗa amma dai dole wani lokaci a faɗa abu yadda yake dan an ce babu abin da yake kawo alaka sai da wata kwakwaran dalili shine yake sa mutum ya samu wani alaƙar da zai kai ga mutum ko wani abu tun da kamar inda mawaƙi dan mara ya bari ina ruwan wani da wani in ba dalili ba su kuma yana da dalilinsa yawanci saurayi da budurwa abin da ke kawo su su zama kusa ita tana ɗaya daga ciki sannan kuma akan iya samun abota ko kuma irin aboki na ba da shawara. Bari mana adam zan ɗan dakatar da kai anan amma zan dawo daga baya. Gare ki malama Fatima. iyaye mata su suka fi kusanci da 'ya'ya mata wasu matakai ya kamata mu ɗauka lokacin da aka ce babu mahaifi sai mu matakai dai da ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na mata in ya zo ga kan 'ya'yanmu mata yana da yawa a soma da um, rashin uba a rayuwar mace abu ne mai wahala musamman yarinya da ta taso ta shaƙu da mahaifinta ya tabbata yana biya mata buƙatunta da ya san cewa ya dace tana buƙatar kuɗi a makaranta zai bayar tana so ta siya ɗan wani abu nata na 'yan mata zai bayar tana buƙatar ta ga canji a hannunta zai bayar to kin ga mm, ba uban nan akwai matsala sosai kuma uwa tunda ita ce kadai ta zama uba da uwa dole za ta fuskanci abubuwa da dama abin da ya sani ce za ta fuskanci abubuwa da dama shine rayuwar ya mace ba wanda zai kula da ita kamar mahaifi ko da a ce mahaifin bayi raye da matsala saboda za ta dinga abin da ta ga dama musamman kuma a ce ba su da sha'uwa da mahaifiyan yadda suke da sha'uwa. da mahaifin. Malamar Rukayya, wani irin tararraɗi mata suke tsintan kansu a ciki sa'ilin da aka ce sun rasa mazan mazansu? abu na farko kowanne yana faruwa kuma kowanne abu ne mai ciwo wanda kowanne akwai matsalolin da ake fuskanta wasu za a bar su a bar musu yara mai gida zai rasu ya bar yara wanda kuma ɗaukan nauyin wannan yara tarbiyyarsu abu ne mai wahala da zai zama a kan uwa dole ne za ta fuskanci shiga wani yanayi ko kuwa aure ya mutu a zo barki da yara ku rabu da miji kuma kula da yaran a ce a karkashin ki yake shi ma wani abu ne wanda gaskiya akwai wahalan sha'ani kowace mace za ta rasa abokin zama ko ta hanyar mutuwa ko kuma ta rabuwan aure tana buƙatar mai tallafa mata wanda zai taya ta kula da tarbiyyar yaranta har su kai wani lokaci amma barin ragamar duk ɗawainiyar yarinya a gun saurayin ta gaskiya ba abu bane mai maballewa kuma ba al'ada bane na malam bahaushe har ila yau na dagare ka malam adamu mafi akasarin lokuta idan mutane suka ga mutum yana yin wani abu da yakan iya zama matsala nan gaba ba kasafai suke jan hankalinsa ba sai idan wani al'amari ya faru su fara ƙananan maganganu. To, zan ɗauki maganan abin da ya faru kwanan nan akan wato na rasuwan baiwan Allah Ummi wanda suka yi soyayya da shi wannan bawan Allah ɗan China. Ba wai dan ina so in kawo misali da ita ba to amma misali ne wanda yake kusa-kusa da abin da ya faru ina ganin kamar idan na yi magana akai mutane za su fi fahimta. so abinda nake kokarin in faɗi a nan shine ita malama ummi ta gamu da ajalinta ne a dalilin wannan soyayya to amma ni ina so in ɗauki abin da faɗi ne in yi magana a kan ni abin da na fahimta ga rayuwa musamman a arewa da sauransu wasu za su ce laifinta ne wasu za su ce laifin iyayenta ne ko za su ce laifin shi wannan bawan Allah ne to kuma wane ne mai laifi mu ajiye laifin kowa mu ɗauki abin nan mai nazari a kai kuma mu ga menene mafita a ciki in ma ka ce laifin ta ne za mu iya ɗaukowa abin da yake kawo irin wannan matsalan na ɗaya ita malaman ummi kamar yadda ake magana iyayenta mahaifiyarta na nan to kusan cewa ko a musulunci ko a ƙasar hausa kowa a ma ina ne da sauransu mace idan ta yi riga ta yi aure kuma tana ƙoƙarin sake aure aure to ita tana da haƙƙin ta zaɓen ta miji amma idan auren farko ne iyayenta su suke da alhakin zaɓen mata miji amma fa mu sani cewa ko da ma a lokacin da za ta yi aure na biyu ne idan iyayen sun ga mijin bai dace da ita ba za su iya ba ta shawara matukan kuma ita tana jin maganan su za ta amince da abin da suke so yi kuma su yi Malama Fatima na dawo gare ki game da shakuwar uwa da ya. Kin ga ya kamata akwai inda dole mahaifiya za ta gaidin yarinya ta gaya mata oke ki bi nan ki bi can kar ki yi haka idan kika bi nan zai zama miki matsala ita ma yarinyar ya zamana tana da sakewa da mahaifiyarta har su communicating abin da bata fahimta ba in ta yi hira da mahaifiyarta mahaifiyarta za ta gyara mata to amma sai zo ya zamana cewa babu wannan shakuwa kuma batun samun wanda zai sa ido ya kamata ko daga yan uwan mahaifin ko kuma daga yan uwan mahaifiyar akwai mai sa ido da ke namiji ne ya san inda zai bi da ita saboda ta san cewa akwai mai sa mata ido zai taimaka ma wannan yarinya saboda wasu abubuwan ko za ta iya yi ko kuma tana da niyan yi wannan abun cewa akwai wani namiji da yake sa mata ido zai sa mata shakkan ta yi shi kai tsaye a zamanin yanzu gaskiya ba a haka za a bar mace ita kadai ta yi ta fama in ya zo ya zama damuwa kuma sai zama na abun magana wannan tambaya ta ki ce malamar kayya kowane dan adam yana da bukatu ne da kullum kuma wasu suna ganin cewar a arewa masoya ba su iya mai da hankali wajen fahimtar juna ba Sai sai an shiga daga ciki a gano wasu halayen da ba a san da su a baya ba. Saurayi ya zo neman yarinya kawai daga an fara soyayya duk abin da kika sani kawai shine saurayi ya siya miki wannan ya kai ki can kufta ya zo hira wannan da ba shi bane abu mafi muhimmanci. Abin mafi muhimmanci shine idan saurayi ya zo neman auren yarinya abin da ya fi cancanta aiki na nake a zauna a fahimci juna sannan ta nan ne za a yi tunanin efa eh wannan rayuwar da za mu yi na gaba zai tafi mana. Malama Fatima na dakatar da ke ɗazu. misali idan mace ko tana da aure ko ba aure ya dai mallaki hankalin kanta tana da mahaifi da suka shaƙu da shi kuma allah ya zo ya mai rasuwa ko mahaifiyar duka ta rasa iyayen nata ko ta rasa ɗaya musamman mahaifinta kuma shine abokin shawaranta sai ta rasa shi dole sai ta nemi wanda za ta iya sakewa da shi ko kuma dole wani zai nemi hanya da zai shiga rayuwanta ya zama mata kaman wannan mahaifin nata da ke shi ne abokin shawara kuma in har mahaifiyar ya zama na cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya to akwai matsala kuma ta wajen uba ko ta wajen uwar ba wanda ke kusa da ita haka akwai matsala saboda menene mataki na biyu da za ta ɗauka shine ta nemi wani abinci da zai zama mata abokin shawara mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya ta yanzu kuma sai sharhin jaridin kamaru za mu fara shirin jirin namu na wannan makon ne da jaridan ekahosante ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta gumta mana cewar wani asibiti a benin wunde mai suna jamus ya shiga halin yasu wajen kazanta da ma rashin makewayi mai inganci sannan kuma babu ruwan sha mai tsafta wanda za tsaftace asibitin na benin wunde a halin yanzu dai komai na asibitin ya taɓarɓare hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ya kamata kai wani abu aka yi jaridar econews ita kuma ta ce bankin access da ke kasar jamhuriyar kamaru ya wa 'yan kasuwa na kasar tarayyar najeriya da kasar ta kamaru hanyar cinikayya da kudaden kasashen guda biyu domin samar da saukin harkokin kasuwanci a tsakanin su bankin da yi kana iya amfani da kuɗin naira ko kuma kuɗin sefa idan kana duk kasar da kake ciki tsakanin Najeriya da ƙasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Lame je kuma cewa ta yi a halin yanzu dai masu kasuwar bayan fage na man fetur sun fara kwalarowa kudancin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Allah suke sayar da man fetur din nasu a kan manyan tituna na manyan biraren ƙasar. al'amarin da wani sabon abu ne a kudancin ƙasar jamhuriyar Kamaru. jaridar. Jaridar Turbin ita kuma ta ce manyan kabilan birnin kusiri da ke can jihar arewa mai nisa arab shuwa da kuma musgum waɗanda suka kai ruwa rana a watannin baya da suka gabata har ma ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a halin yanzu dai masu faɗa aji na kabilan guda biyu sun fara gudanar da waɗansu hanyoyi na nemo zaman lafiya tsakaninsu jaridar lojiyu kuma ta hango mana cewar a jihar arewa mai nisa na kasar jamhuriyar kamaru waɗansu mazauna a garin waza da legon benin da makere da kuma protocol sun fara nuna fushinsu kan yadda faɗin ƙabilanci na musulun da kuma arabshiwa da ma har-haren boko haram yake na maraba su da matsugunansu suna kira ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da da ta yi kokari na yin wani abu a kai domin mai da zaman lafiya a wani jihar ta arewa mai nisan za mu kammala shahin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi mahajjatan wannan shekarar 2022 nan suna ta kokawa na karin kudade da aka yi musu domin zuwa sauke faralin su haka zalika sun ce gwamnati ta yi kokari na ganin cewar ta biya musu muradin na sauke musu farashi domin zuwa aikin haji a ƙasa mai tsarki yanzu dai kuɗin da gwamnati ta ce za a biya ya kama sefa miliyan uku da ɗari uku a can baya dai ana biyan sefa miliyan biyu ne tal mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya rataba hannu kan wata doka a jiya talata inda ya bayyana cewa tattaunawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya zama abu maras yiwuwa biyo bayan yunkurin da Putin ya na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa Rasha za ta jira har sai Zelensky ya sauya ra'ayinsa ko kuma har sai sabon shugaban kasar ya kalbi mulki a Ukraine. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka da kuma sintiri a cikin tekun Atalantika sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a duniya. Jirgin na USS Girl Airport ya fara jirge jiragen a yankin arewacin Atlantic a ranar Talata. A matsayin babban jirgin da ke dakon jiragen yakin da suka hada da jiragen ruwa shida na kasashen NATO da na Amurka da dama da kuma wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa. Ƙungiyar alka'idar reshen yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da goma a watan jiya in ji ƙungiyar leƙen asirin Said, a ranar Talata. Mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke ɗauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin Burkina Faso a ranar 26 ga watan Satumba kwanaki kaɗan kafin ƙasar da ke yammacin Afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na biyu a bana. Ta masu sauraro duka-duka abin da ya sauwaka kenan ashirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Watan da misalin karfe hudu kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana. Kada manta a koda shi za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin wannan shirin ko kuma sauran waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin sarfi hashin gumel da ya taya ne gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya mu kuma da fatan za mu ƙarasa da lafiya.